في عمد ممدده da wani ginshiƙe mai tsawo da aka miƙar da shi a kanta don kada su fito daga cikinta.